Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. Kenya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu A duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau talatin ga watan Mayu na shekarar da ashirin biyu za mu ci gaba da magana ne akan yadda mata ko matasa ke amfani da kafofin sada zumunta musamman ma a bangaren zamantakewa. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna. karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana inda za su ci gaba da tattaunawa akan yadda mata ko matasa ke amfani da kafofin sada zumunta musamman ma a bangaren zamantakewa. to hajiya fati bari mu zagayo wurinki ki a matsayin ki ta uwa yara na sautan baki suna aikata abubuwan da kila wani lokaci ba su tunanin za su iya yin nadama nan gaba ba za ki ga mace an ce kila za ki iya nuna kirjinki za ta iya za ta iya saboda suna tunanin wanda su kalli da ba yan unguwan ba ne ba gidan mu ba ne ba inda wannan abin zai je ba saboda wa'ansu sun jahilci ma shi ainihin wannan kafafen sada zumunta ina ne ainihin iyakarsa wani bai san duk duniya ne zai iya kallon ka a wani lokacin ba kuma ya danganta da irin burgewan da ko kuma rashin sa'a da mara ce sa'an da hoton yayi ba abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta da matsalolin da ake fuskanta dinnan me za ki ce a kai wato abin da ke faruwa zan fara magana ne akan mu iyaye da yawa malamanmu suka rika nuna mana cewa mu iyaye idan muna sa ido muna bibiya akan 'ya'yanmu muna son mu hana su wani abu ko muna son mu sa su wani abu to mu kanmu ma mu rika mu rika tunaninmu ya rika zuwa daidai da zamani da yawa iyaye za ki ga in suna son masu hana 'ya'yan nasu irin wa'annan abu san ta inda za su bullo ba sai su bullo da horarwar ta yadda su suka rayu a baya. Wato yana bukatar yanzu dai a ka riƙa sabunta yadda za ka yi ka hana yaro abu ko ka sashi. Ya daidai da tunanin sa. Yawa kin yanzu kan misali mu dinnan mu iyaye. Nakan faɗa yara suna min dariya nakan ce wayan nan ba a yi ta domin mu ba muna raka ku ne mu taimaka muku. Amma wayan nan an yi shi ne daidai zamanin matasa na yanzu. To ana son iyaye kasance shi kan shi wayan nan abubuwan da ake yi a ciki su saka kansu a ciki su ga me ke faruwa. kamar yadda ɗazu muka gama magana a kan cewa ba za ka kushe abu ko kuma ka lalata abu ka ce ba kyau haramun ne kai tsaye kai tsaye ba sai ka shiga shi menene ka fahimce shi to ina ba iyaye yan uwa na shawara cewa duk wani abubuwa da ake musamman wannan challenge din ya kamata a ce a samu da tawa iri na a wayar musu da kai to ga ko wani abu ya fito ga abin da ake yi game da wannan al'amari a sanar da su to kin ga aka sanar da su illan wannan abin ta nan ne za su rika bibiyan wayan ƴaƴansu sannan kuma su rika sanar da ƴaƴansu illolin shi to da yawa za ki ga kawai iyaye suna fadawa ne kan hana eh, badaran da ka yanzu kamar misali akan maganar challenge ɗin nan ba ni mantawa wata biyu da suka wuce an wani yaro wanda da katako da ko shi ya san da kwalaye ya san yadda ya yi ya kirkiro gadon cikin gadoji da muke shi na zamani mm. ya kamata a ce irin wannan sai a turo shi a social media challenge ne a ce wani yaro ne zai iya yin wannan cikin kwana bakwai kin ga za a yana da nake na hajiya saboda a hakan ba sa samun nishadi ne inda yau nan ne saboda zai je musu aiki ne wannan ai kin ga ai ba zan ba san kada da zai samu su nishadi abin da zai samu su nishadi shine kamfanin da suka yi wannan gadan sun ɗauki nauyin karatun shi kuma sun ɗauke shi aiki a kaki. Wai ko shi shi albashi mm. sun ɗauki nauyin karatun shi zuwa waje kin ga wannan ne ma nishaɗin da yara za su abin kai. To idan da matasan mu za su riƙa kawo challenge ɗin irin wa'annan a bijiro da wani abu na fasahar zamani ko na wani kirkira wanda wani ya yi. a ce wane ne cikin lokaci kaza zai yi wannan a bashi kaza kin gane to ina ganin wani abu na amfani na amfani wanda zai su kansu yaran tunanin su zai canza daga bata lokaci zuwa gyara lokaci tun da yawancin da abubuwan da yaran masu suke a social media din nan bata lokaci ne amma hajiya kamar da kika ce bata lokaci ne yaran na a yayin aka sani a lokacin da yaro yana da aikin da aka zaɓa masa a gida da yake gabatarwa mace ce akwai abubuwan da take namiji ma akwai abin da aka tsara masa za ki gaba a zaman wanza mm. a halin yanzu yaran kamar yadda su matasan suke faɗa cewa suna neman nishaɗi ne suna neman abokan hulɗa ne suna neman masu ba shawara wanda ba sa samu a gida yadda ya kamata. To alhamdulillah. Ba ganin daga iyaye ne? Alhamdulillah. Wannan ina faɗa da yawa. Nakan faɗa in ƙara faɗa tun farko yadda ka taso da rainan yaro. To haka fa yake miƙewa. Shi ya sa Hausawa sukan ce ma ice tun yana ɗanyi ake danƙwasa shi. Daga yadda kika taso da rainan yaro kika jawo shi a jiki ko yarinya. Kika jawo shi a jiki kika maida shi aboki ko ƙawa. to daga lokacin ne yaro zai shaku da ke duk wani abin da ya dame shi ba zai taɓa koya mishi ba kin ga kamar misali kin jawo yaro a jiki kin nuna mishi cewa kaza ba kyau kaza ba kyau amma in ka aikata ba na ce ka koya min ba ka zo ka faɗa min cewa ka aikata zan ƙara baka wani shawara to shi kin dora yaro kin dora yaro akan turba na gari amma da yawa iyaye zaki ji sun tsawatar ma yara wani abu sun ce ba ki har ma su faɗi cewa in kun yi za a tura ku wuta to yaro sai ki ga tsautsayi ya ɗebe shi ya ga sa'o'in shi suna yi ya ce ya aikata wannan abu ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba gobe ma zai je ya aikata ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba amma daga lokacin kika ba yaro kofa buɗaɗɗiya duk girman laifin da kai ko na ce kar kai ka je ka aikata ka zo ka faɗa mu ba zan duke ka ba sai dai in baka shawara in nema maka mafita to ta haka ne zaki taso da yari ki ko yaron ke zama aboki a gare ka duk abin da yaron nayi zai nema zai neme ki akwai matsala a yanzu da ake fuskanta na rashin iya kiyaye bakunan mu ya Allah ko ayi. murya wato a yi sabo na murya ko kuma mutum ya rubutu cewa ga wani abu da yake so wanda in da za a nuna wa duniya cewa wani ne ya faɗa kamar zai ɓata mishi suna me yasa ba fa kiyayewa da ta wannan bangaren a to wannan ya samo asali ne daga yanayin tarbiyya kamar yadda ita malama fatima ta faɗa yaro idan aka riga aka sake shi akwai iyayen da tsakaninsu da 'ya'yansu sai dai gaisuwa me kake ciki ko me kike ciki babu abin da ya dame su to shi kuma yaro dole yana bukatan so kamar matasa tun daga tasowarsu idan ya zama cewa iyaye sun dora su a turban faɗa musu da abin da ya dace da idan yaro a daidai lokacin ne faɗa abin da bai dace ba za a nuna a'a irin wannan maganan bai dace ka yi shi ba idan kaza ya faru kaza ake cewa to a haka zai saba da kuma nuna mishi martaban kansa yawwa da idan kai kaza zai iya zubar maka da mutunci to idan yaro ya tashi a haka to shine zaki ga tun ba ma sai wani ya ce mishi kaza na da kyau kaza da kanshi kawai zai rika gane cewa ya kamata in yi kaza a'a bai kamata in yi kaza ba zan dan da wani karamin misali kamar lokacin da muke yaranta haka da akwai wani abu da mu ya kammana zan iya cewa yana sa ka da kaga za zaka rika jin kunya irin a ga kaya abin da bai dace ba saboda duk sanda kai laifi sai ce ni na dauka kun dade da wuce wannan ban san cewa har yanzu a wannan matakin wanda ba sai saka duk kunya in ya faɗi wannan ji wani zufa da wani bakin ciki ashe da wani girma aka baka kai ka zo kana ta wawanci kana ƙara rage kanka kasa to tun kana yaro kawai sai ji kai fa babba bane saboda haka duk wani shashanci da za a yi za ka kawai ka wuce za ka bar ma za ka duba wuce in na faɗi kaza ya za a gani kamar yanzu da muke magana abin challenge nan da ne ne yanzu misali kawai kamar da na bada misali na wannan yarinya da aka ce za ki iya bin wani mm. ba ki miliyan ɗaya ya mm. auren ki rage sauran sati daya ta nuna cewa ba wani abu bane to abin da za a duba shi ne ba wai dan ka faɗa a dariya ba ko idan na faɗa mutane nawa za su gani to idan suka gani su kuma ya za su fassara abin to mafi yawancin matasan mu nan ne muke da matsala mu kawai abin da za mu yi muke kallo ba ma tunanin wani yawa me zai harfa idan yanzu na tura misali amma ce ba wai saurayin ne zai gani ba mm. sai babana ya shiga social media kawai sai gashi na yi comment cewa eh idan aure na rage sati ɗaya na za a bar miliyan ɗaya zan iya fita yawo da nan to ya zai gani to in da matasa suna wannan da duk irin wa'in wallahi ba za ma su ma yi comment a ciki ba ballanta na su faɗa da sauransu akwai wanda aka yi magana ta ba da misali idan za miji zai bata eh, ko miliyan goma ne ita ta yarda ya ma kara aure wasu take cewa to Allah ba mijin ne ga miliyan goma a tsakanin su ne mata suke zance to amma ba ta yi tunani ba idan mijin ya gani fa a kan samu ma in ya ta Allah cewa mm. wato kudi ya fi ne an mashi ma shi da ya fara miliyan goma eh, ya da fitina to gaskiya matasan mu wannan da ina ganin shi matsalolin mu muna faɗan magana duk yanda kawai ta zo mana mm. daga abu ya zo wani hannun shi ma har rawa yake yi yana taifin yana kuskure saboda yana Allah Allah ya tura su tura sako ba matsala bane amma karanta ne zaka rubuta tabbatar babu kuskure tabbatar ba zai je ya zagayo ba ba sai ka yi rubutu ba sannan ka da ka goge saboda wanda suka gani sun riga sun gani mm. kuma wani ma yana nan da ya shiga wayan shi ya yi sai bayan da za a yi a goge so ya kamata mu riga tunanin abin da zai je ya dawo Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To an ce an fita mm, barawa a fita mabi sawu. Wato mabi sawu 'yan duba comment. yan duba kuma yan hada hada <laughs> eh su bari mu karkare da su wato su ne inda za ki ga sun je sun duba a wanda ta ce kaza bai kasanta santa wakila bai ko bata santa ba sai ta kwaso da wurin sai ta bibiya sai ta bibiya sai ta bibiya har sai ta samu waye din wance da wani hatta ta samo yadda za a yi ta a wannan sako ga inda za ta san cewa zai zai iya cutar da wanda ya wannan sako sai kuma iya yiwa kamar yadda muke cewa abu ne na matasa ba lalle ne za ta iya aikatawan ba ko namijin zai iya aikatawa ba an yi ne don a yi raha ko ya nuna cewa ya isa abin da na makuruci ba bai san abin da zai je ya dawo ba sai kaga kuma ya haifar masa da wani babban gagarumin matsala a rayuwa me za mu ce da kanwa sarakan haɗi hantsi ne ga gidan kowa in muka rike hadisi guda ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka faɗi alheri ko ka shiru wannan kaɗai ya isa ga matasa su gane cewa duk maganan da za su yi hmm. in suka duba ta suka gaba alheri ba ne to ne kamata su faɗi ta sannan ga mutane kuma wayanda suke zuwa su karanta comment a challenge su nemo wane ne dan uwan wanda ya yi wannan kwamentin su tabbatar da cewa sun haɗa husuma ko sun haɗa wata matsala tsakanin shi da 'yan uwan shi su ma idan suka koma suka rike hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka shi ma ina tabbatar da cewa ba za su yi wannan abun ba saboda ba za su so su ma a haɗa su da nasu mutanen ba akwai wani jan hankali da nake so in wa mutane akan matasa musamman da 'yan mata akan wannan kafofin zaɗi labaran kusa da zumunta kin ga ana ta magana akan kwaikwayo mm. wato akwai wasu rayuwa musamman mata za ki ga suna da groups group din nan ba abin da ake yi wani gurdin za ki gana na turo kayan alatu wato dandali dandali dandali da yau wani turo kayan alatu hmm. to wannan kafofin sada zumuntan suna sa yawancin matanmu suna zuwa suna shiga wani irin yanayi kama daga wanda suke gidajen auren su da kuma wanda ma ba su kai da sun yi aure ba misali a nan shine za ki ga mace tana da miji mijinta bai kai karfin mijin wata da take gani tana shagoliya ba ita kuma ko da yaushe idan ta yi abinci mai kyau wancan za ta turo shi ta nuna mu duniya cewa fa ga abin da suka ci ta da yau ga abincin rana na yau ga abincin rana ga talo ga ga miyar bera ga ganyen kuka ke kuma kina can kina zaune ta iya yiwa kwaɗayi ne ko kuwa a rashin godiyar Allah ne ko kuma dai zuciya ne ban san me ke ɗiban mutane ba mm. idan mijin ya dawo sai ta ce ai lalle lalle ita ma tana son ta ci irin eh, wannan an kwana biyu ka dame ni da kaza da kaza mm. duk jina ko ina abin yawa to kin ga wannan ba kalubale ne mai girma banda wannan kuma Zaki ga akwai wani irin rayuwa da wasu suke yi kullum wasu 'yan matan burinsu su tashi da safe su ɗauki jaka daga gidansu idan suka fita za su je gidan kawansu. Mm. su yi wanka su kwalliya ko su je shagon makeup daga nan kuma su wuce wani wani waje mai background mai kyau a je a yi hoto wani dandali haka ne kyau ko wani gida a je a yi hoto a dora a kafafun sa wato wasu ba nasu bane kenan kuma kin san me suke so da wannan hoton ya jawo musu yawan mutanen da ke shiga kafafun sa a dan dangwala musu lai A ana dangwala musu lai to wannan Allah an dangwala mun ne mutum yake gaba da shi eh wasu suka yi kasuwanci da shi wasu suka yi kasuwanci da shi saboda yawan mutanen da kake da shi suke shiga eh, page ɗinka yawan kuɗin da za ka samu kin ga wa'annan mutanen suna yin kasuwancin su ne fa mm. kai ko ba kasuwanci kake ba amma za ka je kai kuma irin wannan rayuwar da wancan yake yi shi kake so shi ke burge ka sai kai ma ka je ka jefa kanka a cikin wannan wannan wannan hafsi safiya abinda da ake yi kenan abinda da ake yi kenan sannan duk duniya idan ana neman inda ba iya amfani da social media ba to Najeriya in muhammad ka tuna mun lokacin da aka yayin abaya shekaran da ya wuce yayin to ki juba yayin da dai gaskiya mun jirki akan abaya mata ba za su sa kayan su daga gidan kuma samari su ne aka hana su ma sa kayan to me yasa ka ci Najeriya ma idan kika zo arewa saboda yan kudu suna amfani da wannan social media din wato kafafen sada zumunta ba suna a matsayin hanyoyin yin hanyoyin kasuwancin su ko kuma su zauna su bidiyo na ban na nishadin eh shi ma su suke samu su samu kuɗi ka kalla kai dariya amma idan kika zo arewa ba abin da muke illa ko mu shiga kamar da eh, mamamu ta faɗi da malama Khadija eh, da Safiya kawai a shiga ne kawai a je a yi gulma mm. a yi tsokaci a ga yi wancan eh. a zaga ko kuma a yi koyi abu dai wanda ba ci gaba to ki zo arewa su mu arewa ya kamata a ce muna da Eh, orientation sosai akan ya ake amfani akwai program akwai program da ake yi da yawa wanda mu ma mun je wanda zaki ga ana koya ma mutane da zai yi amfani da kafofin sada labarai ta hanyar da zai sarrafa shi ya samu kudi matasan ake kira matasan ake kira da yawa matasa amma abin da zai baki mamaki wallahi idan muka je zaki ga taro mutane kusan hamsin hmm. amma wallahi bai wuce ki ga ba haushi dan arewa guda uku ko hudu a cikin mu ba kawai ba za a bada kuɗi ba ko me zan yi da wannan abu kuma idan ka je za ka ƙaru za ka iya abubuwa za ka dawo gida idan ma mace kasuwanci take na sai da awara za a koya mata yadda za ta yi fakejin awarar ta kuma yi promoting page eh, saboda idan da mutane goma ke kallo ya zama na tana samun mutane hamsin a sati daga mutane hamsin su koma mutane ɗari da ana koya ma mutane to shi wannan kafafen sada labaran eh, eh, sada zumuntan fa ba wai yana da eh, negative effect kadai bane ma'ana yana da akwai bangaren sa akwai bangaren da in kai amfani da shi ya kamata matasa su duba wannan bangaren ba ma ganin malaman mu suna wa'azi su ai ko kudin data ma ai ka siya kudin data ne yanda za su kudin data ka yi lantin buga ga wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim ta sake dawa da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Mai sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Ummu kusum Muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa. To me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni sukan yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki. Dan yanzu ko miyan kuka fara kubewa wata sai ta ce miki ita ba za ta sa daddawa ba. <laughs> To wani mu ji sirrin daddawan kuma da farfesu mai malama mu za ta zo mana da shi a wannan zauri namu malama barka da zuwa barkan mu hajiya binta malama umu kin ce farfesu za mu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan ma ta batso da an fi ce mata haka. Eh wannan mediyon da tafi warin ma kenan. Bakan nan. Wannan bakan za ki ganta kamar tsaki-tsaki. Haka. To da ita za mu yi amfani yau insha Allah. To malama Umar shigo mana cikin kicin. To. salamu alaikum masu sauraron mu. Da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi duk wanda Allah ya hore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko hmm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba hmm. kai katsinawa mun bakku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki samu ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda ke da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗanki. to in baki da man kaɗai kike samun man gyaɗa ki amfani da shi da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan mhm. daddawan batsen ki ba da ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba za sa daddawan batsen ki a cikin turmi da citta sai ki dake su si liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe in kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar yadda yake dama gyada in zaki yi kunun gyada to haka shi ma zaki wato sai an narkar da shi yawwa sai an narkar da shi mm. kaya ya zama kaman kullu ya zama kaman kullu to sai ki koma inda suke tace gyada still ki saki dinka tace shi wato ki samu rariya kike na sai ki tace rariya shi kuma ba ki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ruwa ka dame shi din nan ko zaki ga ruwan ya canza kala zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka mm-hmm. kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki tace shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali kawar ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki to idan ma madaran da bai gama fita ba zaki kara mishi ruwa in ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bar shi dan kwanta sai ki tace za ki ga asalin tsakin ya koma baki to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madaran na daddawan batso shi za ki zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin kenan farin girkin ne shi za ta zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ki dora shi dan tafarfasa cikin dan tafarfasa sai ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa tarugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da ruwan batsa da ya tafarfasu za ki ji ma da ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jijigin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da homo sosai kin san yake daidai bukatar dai ruwan farfesun ki mm. to bayan ya ta saka ɗauko dauko abin da kake da bukata mm. nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi ba su da eh, karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm-hmm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi ba ki zuba ruwa ka ruwan ka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ɗanɗanon ki kin sa gishirin ki kin saka duk wani spices da kike da bukatar kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki to kin ga ina maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiƙo. to eh, ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai kone da shi shi mai kone da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba su cika sa mishi mai ba aka sami kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatan man naman ka ba mai maiko bane sai ka so dama ka soya wannan man kadi sai ka tsiyaye man kadan ka a ciki wannan ne farfesu mai daddawan batsu. su ma umar na jikin ce za mu yi wani girki wai sunan shi cikaka. cikaka tabbas Allah ɗaya dai gari banban. Allah ɗaya gari banban hajiya binta. To shi wannan cikaka menene shi? Shi wannan cikaka ana kiran shi kalallaba zuru. To wato kamar kalallaba ne? Kamar kalallaba. Ta. Mm, kalallaba zuru. To idan na buƙatar in yi wannan kalallaba a gidana. Na'am. Da me da me nake buƙata? To abin da zaki fara tanada shine garin dawa. Ko a ce mu ce dawa da wake. idan kika samu dawa da wake kika gyara dawan ki kika gyara waken ki sai ki hada sai ki kai su nika idan kika kai su nika aka nuko sai ki zo sai ki tankade su bayan kin tankade su sai ki samu kuma toka mai kyau toka da irin wanda ake girki irin ta murhu eh to mai kyau zaki samu ita ma ki tankade ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abin in duk wanda zai yi cikaka din yana da tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kaɗa miya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu jakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk abin kike so a cikin mm. yaji ki daka da yaji yaji mai ɗanɗano yawwa yaji mm. mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa wani kika tanaji wa'annan abubuwa da farko za ki samu wannan shi garin dawa da kika tankaɗe shi da wake wanda aka nuko miki don kika samu wannan garin dawa daidai da kike da bukata zaki yi ba yadda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi dan kika kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki to ga ai za a yi shi kamar dai kwabin dan wake su amma kuma ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake kalallaba a cikin wato zai fi na dan wake ruwa zai yi ruwa ruwa ruwa eh mm. to kuma ki kara kara mishi armashi ma kila ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka haka ka yanyanka ka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ka lallaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta idan kika sa shi a wuta san mun ka lallaba zuru to mu wannan ka lallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tanaje ta tun farko eh. ita za ki ɗauko in kika ɗauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi toka dai da kika sani hijabi in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bar shi tokan ita ma ta ɗau zafi sai ki ɗauko wannan tsintsiya kika dauko na tsintsiya sai ki barbaza tokan haka da shi ki wasa da shi a fale fale falen shi fale falen mm, suya sai ki dauko wannan kwadi naki mm. sai ki zuba wato tokan ce a matsayin mai tokan ce a matsayin mai to da yawa ake sa ku kadan A'a ba da yawa ake sa da dai misali kaman barbadawa kenan yawa eh kika dauko wannan kwadi naki sai ki zuba in kika zuba zai gasu in ya gasu sai ki juya yana ki juya ka lallaba mm. haka shi ma ki juya shi wato in wannan gefen ya gasu zai daddako wa zai daddako sai kawai ka daga kuma ka kai mishi juyin waina eh, sai kai mishi juyin waina can ma in ya gasu sai ka kwashi haka haki tai harki wato kenan ba zai kama kwanan ba ba zai kama kwanan ba albarkacin wannan tuka albarkacin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka ka ji ba eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko za ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kamar dai kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba da ki ya ga su juya bayan ma ya ga su sai ki kwashe shi baki daya hmm. to shi wannan yaji da mai kaɗi da muka ce mutum ya tanaje shi yadda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa za ka jajjaga sai ka sa sai ka soya man kaɗan ba wai mai yawa ba kamar yadda ake soya mai ki ce ki sa mishi albasa to shi wannan sai ka haɗa da tarugu saboda ya ƙanshi yin kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryaɗa yajin sai a yaryaɗa mai sai a ci wato kaɗayi kan kwaɗayi <laughs> <laughs> To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Shirin su ba sa Amurka yau ta